أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين na roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira mai inda muke roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah yau muna yinin ashirin da biyar ga wannan wata mai albarka watan ramadana na wannan shekara ta hijiriya 1446 wanda ya yi daidai da 25 a watan uku na shekarar miladiya 2025 muna nan a suratul alfurkan a yardan Allah subhanahu ta'ala za mu tashi a aya ta 45 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه من لما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعنا في كل قرية نذيرا ألا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا نعم الحمد لله وانا اعينا يوشي غباني دا حجوجي دا الله ما لو كتن سركي كفا ومتاني musamman ma kafurai da suka bijire wa yin imani da shi waɗansu ayyuka ne da ba mai yin su sai wanda ya cancanci a bautata masa shi kaɗai shi ne Allah Allah yana kafa hujja da su cewa waɗannan abubuwa da yake yi allolin nan ba sa yin su gumakan nan da ake bautawa ba sa yin su tunda ba mai yin su sai Allah to shi kaɗai ya cancanta a bauta masa kuma kafirai din da suka bijire wa Allah suna amfana da waɗannan abubuwan Allah bai taɓa saukar da ruwan sama ba ya ce a yi ta a gonan mumunai kawai gonan musulmai kawai ban da gonan kafirai Allah bai taɓa yin haka ba amma su hankalta mana in ji Allah Ya ce alamtara ya kai kafiri ko ɗan adam ba ka kallo ne kallo irin na tunani kallo irin na bincike kallo irin na la'akari da tunani da hankalta kaifa madda zilla yadda Allah yake shimfiɗa inuwa musamman daga bayan fitowar alfijir na biyu har zuwa fitowar rana ka gawar gari yana haske amma ba rana Allah ya bar shi inuwa kawai gashi na a kwance babu zafin rana babu komai Allah haka ya shimfiɗa wannan inuwar walau sha'a da Allah ya ga dama la ja'alahu sakinan sai ya bar duniyan a haka kawai babu fitowa rana babu rana babu komai da kuma an yi hakan da an samu matsala a rayuwar ɗan adam domin rayuwar ɗan adam da waɗansu shuke-shuke da waɗansu abubuwa dole suna buƙatar zafin rana can inuwar ta zo can zafin ranar ya zo can inuwar ya zo can zafin ranar ya zo da haka shuka suke girma da haka ɗan adam shi ma yake rayuwa da an bar jama'a a yanayi guda ɗaya babu rana gaba ɗaya da haskinta da zafinta kawai a cikin inuwa ake a cikin duhu ake ba zai yiwu ba akwai waɗansu fulawoyi da in ka duba na wanda ake sa a cikin ofis wasu ganye ne ba a tifishin ba ne irin waɗannan aka ga in ka da su in ka bar a nan inuwan ba a fidda su rada ko ka yi shuka inuwa ba ta ji rada za ta mutu za ta samu matsala sai da ɗan wannan canjin a koma nan yanayin a koma can yanayin a koma nan yanayin a koma can yanayin shine Allah ya ce walau sha'a da Allah ya ga dama la ja'alahu sakinan sai ya bar mu a wannan rayuwar bai ayan kawai kullum a cikin inuwa amma Allah bai yi haka ba kuma ja'alna shamsa alaihi dalila sai muka sanya rana ita take nuna mana ta ashe da cikin inuwa muke in haske rana ya zo ya haskaka inuwan ta ta tafi ta kawu gaba ɗaya to sai ka gane cewa ashe da a cikin a duhu ake da inuwa kuma qabadnahu ilaina sai mu rika karɓan duhun in ji Allah wannan yanayin duhun ko kuma inuwan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan idan gari zai waye za ka ga Allah yana zari duhun ne kaɗan kaɗan kaɗan sai rana tana shigowa kaɗan ba wai yadda ake kunna globe a ɗaki ba ne haka gari yake wayewa a'a ba haka ba ne kawai ka shigo ɗaki ka ga duhu sai ka kunna blok awo ya kama Allah ce ba haka nike wayar da gari ba haka nan ma idan ina son garin ya yi duhu in kawo duhu ko dare shi ma daren kaɗan nike soke shi kaɗan nike soka daren ina withdrawing haske ɗin wannan yana janyewa wannan yana shiga wannan yana janyewa ba yanda za ka yi ofin light ka kashe wuta a ɗaki haka kawai dare ke zuwa ba in ji Allah shine sun maqabbahu ilaina qabdan yasiran sai mu rika janye shi kaɗan kaɗan kaɗan muna ɗauke shi muna ɗauko shi hasken na shigo yana mamu yawa yana mamu yawa har a babu babu duhun gaba ɗaya babu inuwan gaba ɗaya haka nan ma in zai in gari zai waye a idan dare zai yi sai ga ana sauko duhun shi ma kaɗan kaɗan hasken yana yana dishe hasken yana dishe hasken har a nemi hasken a rasa sai duhu ya maye gurbin in ji Allah wannan duk hikimomi ne na Allah subhanahu wa ta'ala cewa wanda yi wannan ya cancanta a bauta masa shine yukhrijul la yukhrijul hayya min al mayyit wa yukhrijul mayyita min hayi. yana fitar da matacce daga rayayye ya fitar da rayayye daga matacce sannan kuma yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil layli yana shigo da dare cikin yini ya shigo da yi ne kuma cikin dare kaɗan kaɗan kaɗan haka har ku mu yi juna in ji Allah bayan wannan Allah ce wa huwa allazi shi Allah nan da yake kira a bauta masa cewa shi ne ya cancanta shi kaɗai a bauta masa kar a haɗa shi da kowa huwa allazi ja'ala lakumul laila libatan shi ne ya sanya muku duhun dare a matsayin tufafi duhun dare a matsayin tufafi libasan yana lulluɓe ku da duhu haka dai idan ana duhu mutum nan nan sai ya ɗan laɓe sai ya wankan shi ya tuke yayi wanka nan gefe gefe a laɓe a jikin bango nan sai ka ruwan bokitin shi kawai sai ya yi wanka eh, wani mara mutunci kuma nan nan sai ya laɓe ya muku kashi ya tafi abin shi wajen, saboda da rana ne ya san ba zai ba amma da yake duhun sirri ne Allah ya lulluɓe shi da duhun wani sai ka ga ya aikata abu mai kyau ne ya aikata mummunan abu mummunan abu haka za ka tarar shi ta za ka ga mabarnata yan duhun duhun suke bi masu mota ba ka ɗauka mata ɗan duhun duhun duhun suke bi wanda da za a haska wajen ya sa suke gudun inda haske yake saboda arɓarna za su yi ba alheri ba ne amma tun da Allah ya sanya duhun ya zamanto kamar tufafi ya lullufi su ya rufa musu asiri sai ka ga ana amfanuwa da shi wanda ba zai iya tsuguna nan ya yi bawali ya kama ruwa da rana ba sai kaga ya kama da duhu da duhu Allah ubangiya bana muwafaka haka nan idan ka je kauyuka da waɗanda ba za su je su biya bukatunsu da dare kamar bayan gida musamman mata da dare ake yi zuwa idan duhu yayi har matan larabawa a da a da idan duhu ya ya sako abin da dare ya sako duhu ya kalli suna fita suna biya bukatansu ba a gane su ko bata sa hijab da kyau ba dai ba za a gane wa ce wancan ba Allah ce to ni na sanya muku duhu dare ya zama tamkar kafi a gare ku wannan ma ya sanya muku bacci shi kuma su subatan hutu ne yar dukkan wata gajiya da ka ɗebo ta da rana da rana lokacin gwagwarmaya ne a shiga nan a shiga can a buga nan a buga can wani yana kiwo wani yana noma wani yana faskare wani yana tonon rijiya wani fata dutse wani dako a kasuwa sauke siminti sauke masara ko loda shi gashi nan dai ayyuka daban-daban to ya ka ɗebo wannan gajiyan Allah ce da bana na sanya muku bacci da ɗan adam ba zai iya rayuwa ba mutum idan ya yi bacci awa ɗaya awa biyu awa uku hudu biyar masu kyau sai ka ji dukkan wannan gajiyan kaman an zare mai gajiya sai ya tashi gobe fresh yana kuma gwagwarmaya za a je a yi buga-buga kuma shine subatan sannan waje alan nahara na sanya muku yini shine daga wayewan gari kenan shi kuma nushuran lokacin tashi a je a nema kuma inda ya ce waje annan nahara ma'ashan na sanya muku yini a suratun naba'i ma'ashan lokacin neman abin rayuwa lokacin neman abin rayuwa ko baka ce wa ɗan adam ba ya tafi in lokacin dare ya fara duhu ya fara za ka kashi da kanshi ya kulle shagon shi wanda yake gona ya bar gona ya da wanda yake ina ko ina ya kaga an kama hanyar gida in ka je ƙauyuka za ka ga kaji sun yi layi ko ne ya ta san ma'akulcin shi ba sai ka koro su ba za ka ga 'yan tumaki su ma sun fito matai da dabbobi su ma yi layi sun je inda ake abin nan eh, shingensu inda ake kulawa da su koro su ba kan yanzu ba lokacin neman abinci ba ne lokacin zuwa a kwanta ne a huta kowanne zai koma wajensa maciji zai kasan maramin sa je ya shiga ya naɗe ya naɗe ya dunkule da safe ya fita aljanu ne kawai lokacin fitansu ne wannan kuma duhu na yi su kuma lokacin su kenan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace a kame yara lokacin magariba faduwar rana dabda da magariba lokacin da yake fara a kame yara a daina barin su suna yawo domin wani sai aljani ya bige shi suna fitowa yu kawai ma malam yanda kake ci da asuba ana fitowa ana zuwa kasuwa masu ataba ne keke na ne menene mota ne kowa kawai haka ba haka shaidanu suke fitowa aljanu sai su bige yara ina manzo Allah yace a rika kame su a gida wannan hikima ce ta Allah aya ce ta Allah duhun dare su kira da ya a gare mu bacci hutu ne ga jikunan mu wayewan gari shi kuma lokacin neman abinci Allah ubangiji ya rusa mana asiri sannan hujja ta gaba daga cikin ayyukan da Allah ya mana wanda sauran allolin da ake hada Allah da su ba sa iyawa Allah ce wa huwa allazi arsala ar-riyaha bushran bayna yaday rahmati Allah ce ni nake aiko wata irin iska mai dadi idan ina son in saukar da ruwan sama in ji Allah to akwai wani dan sako da nake aika wa mutane manoma masu kiwo wani ɗan iska mai ƙanshi wanda iskan ne za ta riƙa fara musu albishir da cewa ruwan sama fana na zuwa Allah ce ‘yan iska muke kira mai sanyi za ka ga duk wanda yake kiwon shanu dabbobi kamar ni na yi su sosai za ka ga ita iskar tana zuwa sai ka ga shanu sun kalli ta inda yake sun ɗaga kai haka suna shekanta haka ka ga duk sun bar sun ɗaga saboda iskan daɗin ƙanshi ne da shi idan ka ji iska za ka ce gaskiya ana ruwa ta nan za ka iya gane ce ana ruwa ta nan ko a yi ruwa a wani waje to Allah ce ba na sako da ruwan kawo a lokaci ɗaya sai na tura wannan iskar ta je ta yi mutane albikir ka yau insha Allah akwai hof za a yi ruwa masu gona ta da ana murna masu kiwo ana murna za a samu ciyawa ɗanya za ta fara bayan ka ana fama da busasshiya Allah ce wa huwa allazi arsala riyaha Allah nan dai da ya cancanta a bauta wa shi kaɗai ba a kada haɗa shi da kowa shi ne yake aiko da ardiyaha iska bushuran a matsayin albishir baina gai rahmatihi kafin rahamar Allah ta ruwan sama ta sauko iskar ta riga ta kawo albishir wa anzalna to daga baya idan iskan ta kawo wannan albishir din wa anzalna minas sama'i ma'an tahura sai kaga mun saukar da ruwa daga sama ruwa mai tsarki mai tsarkacewa mai tsafta wanda ake tsaftaka komai da shi da shi ake tsaftata daga dauɗa in za ka yi wanka da shi ake tsaftace kaya da shi ake wanke kwanuka da shi ake wanke motoci tsakar gida komai sannan da shi kuma ake tsaftata na ɗahara da tsarki sannan a yi wankan janaba kai ruwa dai mai tsarki mai tsarkacewa irin wannan ruwan muke saukar muku in ji Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda ya kai shi tsafta babu wanda ya kai shi kawar da najasa da tsarki na dauda da na kare gaba ɗaya me yasa muke saukar da ruwan in ji Allah linuhiya bihi bayan ya zamanto mai tsarki mai tsarkakewa sannan mu yi amfani da shi wajen linuhiya bihi baldatan maitan murayar da garin da da yake a mace ƙasar da da take ta bushe ta ƙeƙashe lokacin rani kamar yanzu yadda muke duk inda ka je waje ya bushe ƙasa ta ƙeƙashe ta sandare ta daskare ciyayi sun bushe babu su babu ɗanyar ciyawa mutum fulawar gidan shi ma sai ya yi ta fama ya shayar da ita wani in yadda jiya sai a bari kawai sai damina ta zo ina fata an gane ko to Allah yake yayin da ruwan sama din in muka saukar da shi sai mu rayar da ƙasan da da ta ƙeƙashe yanzu kana tsara ƙasa kawai ya kaga ta kumburo kawai wani sa'i sai kaga ta kumburo ta kumburo ya kaga waɗansu ciyayi sun tsaga ta sun fito wanda kuma a yanzu haka ba abin da zai fito daga wannan wajen idan misali kamar lokacin damina idan ruwa zai ɗauke ciyawan da suka fito haka za ka ga kowane tsiro yana kakkaɓe iri iri haka yana kakkaɓe shi yana zuba wannan irin ne yake zama a ƙasa ruwa na zuwa sai irin ya shiga ƙasa ya cakuɗa da taɓo sai ka ga ya fita shi ma sai ya fita linuhiya bihi baldatan maitan ko kuma mu rayar da garin da da yake a mace ba hada-hada ba business eh, yanzu misali lokacin doya ko lokacin dankalin turawa ko lokacin masara ko lokacin gyada lokacin da gyada ta yi ai ka ga ka aka san shi sun shahara da sai da doya sai ka ga hada-hada ana shigar da motoci ana shigar da roka a lokacin gyada ne yanzu lokacin wake ne ka ga mota ana lodi lodi lodi lodi ana zubawa can idan aka gama girbewa aka gama komai sai ka ga garin ya zama to yau ba hada-hada zai to kamar mataccen garin da ba mutane da kuma kullum ga mutane ma malam ana lodi ana hada-hada mai dako kada kawai ya samu kawai yana kirgawa ya koma gefe yana kirgawa ya naɗe kawai ta aljihu aljihu bai rayu ba na'am aljihu ya rayu mai kura ya tura ya yi lodi shi ma kaga yana kirga nashi direba shi ma an ba shi nashi masu dako masu ɗorawa wanda ya sayar kai yan union su ma yan jan igiya haka e irin na kawai na in mota za ta wuce yan local government e shi ma kaga an ja igiya kawo ta kawo na kasuwa kowa fa e eh, kaga kowa ya rayu ma malan sakamakon girbe amfanin gonan da aka yi lokacin da rani ya yi kuma babu ruwan sama babu komai ya kasa garin yau babu komai sai dai ka wuce ka samu yan rumfan iska ma mayaka da su Ɗan rumfan wani ɗan turken wani da ake ɗaura kaza eh kaga gari ya rayu idan rani ya zo gari ya mace in damina ya zo sai kaga gari ya rayu ana ta hada hada wa nusqiyahu sannan mu shayar da ruwan mimma khalaqna an'aman mu shayar da ruwan da duk wata halitta da muka halitta inji Allah ta zo ta yi ta shan ruwan Eh? duk wata halitta in ji Allah da ruwa muka halicce ta ko ba ta rayuwa sai da ruwa to duk wata halitta sai ka ta zo tana shan ruwa tsuntsaye su sha idan aka yi ruwan saman ya ɗauke ya ɗan taru a tafi dabbobi su je su sha wannan su je su sha namun daji a daji su je su sha an'aman dabbobin da kuke kiwo su ma su zo su yi ta sha rafuka sun cika dam dam dam dam sun cika wa fiya haka nan ma mutane kafiran gaba daya kaga ana tasha ana ta rayuwa ma malam ruwan sama kaga mutum ya tare ya ɗiba ya sa a rizabuwa ya cika durom ya abin nan wannan ruwan ne shine the most wajen tsafta da purity haka da abin nan duk wanda ka gani a na kwalba irin na botul a wata ɗin nan ga akwai hade hade a ciki akwai calcium potassium zinc akwai su menene chloride akwai chlorine akwai menene su ne aka yi fomin aka haɗa wai aka mai da shi pure water da makamantansu can kuma in ka duka ƙasa sai a sa expiring date yawa idan ka wuce ka za ka wannan wanda da yake pure to za ka ga ya gurɓace saboda chemical ɗin to amma na Allah ma an tsahuran daga sama babu wanda ya kai shi babu wanda ya kai shi eh? da irin wannan na fiye wata ɗin na botol wata ka zazzage su a durom nawa kwali nawa za ka zuba a durom ya cika kuma ka ce da shi za ka wanke mota da kafet a gida don Allah kasar nawa za a ɗebo ma na ga shi nan wani wata ga Mr. V ga nan daban-daban nawa za ka saya ka ce kai da shi za ka wanke mota da shi za a wanke tsakar gida da shi za a wanke kafet da shi za a yi wanka da shi za a yi abinci da shi za a yi shayi eh, da shi za a yi wanki eh, a maka a shekara ko kuma a wata bin nawa za ka karba bin nawa za ka biya akan nawa za ka kashi amma Allah ya saukar maka da naka kyauta shi kyauta da shi yake shayar maka da gonakinka fulawanka bishiyoyin mangoro da lemu da ayaba da ka shuka bishoyin kaza bishoyin kaza kajin ka can dabbobin ka can za ka iya biyan Allah hmm? da a ce wannan kawai a gobe kiyama wannan ni'imar ruwan saman da Allah ya saukar yanda kai ka amfani da shi shine kai za a kalli ka a ta biya za ka mutum zai tsira zai fita ba zai fita ba zai fita ba Allah bin mana muwafaka Allah ya ce wa laqad sarrafnahu da qur'anin nan mun bayyana ayoyin ƙur'ani an karanta wa mutane shi an musu wa'azi hun tsakanin su ya yadhakkaru domin su tuna irin waɗannan abubuwan da Allah yake musu da irin wannan ni'imomin da Allah ya musu duk ƙur'ani kullum magana yake amma hankalin su baya dawa kan wannan abun fa aba aktharun nasu illa kufuran majoritin mutane sun fi su dai sai dai kafircin nan kawai su suka zaɓa ba kansu kafirci kafirci kawai hmm? kullum wa'azi amma hankali baya kama wa'azi kullum wa'azi amma kullum ƙara bijirewa ake in ji Allah fa aba na nasi illa kufuran mafi yawan mutane sun ki imani da ƙur'ani nan sun ki imani da Allah nan da yake mutu waɗannan ayyukan illa kufuran dai sai dai rayuwar kafurci suka zaɓa wa kansu don rayuwar imani da tsoron Allah na'am walau ina Ba mun ga dama in ji Allah subhanahu wa ta'ala ba ba'athna fi kulli qaryatin nazira da kowace alƙarya kowane gari da sai mun aika musu manzonsu daban kowane gari eh sabon birni a aika musu annabinsu gada biyu a yaka musu annabinsu arabanjinsu annabinsu yare annabinsu ina ne beguwa annabinsu Allah ce da mun ga dama kowane ƙauye sun mun aika masa manzon amma wannan annabi Muhammadu manzo ne shi kaɗai ne muka aiko wa duniyar gaba ɗaya saboda haka duk wanda saƙon shi ya zo mai yi imani kawai yi imani in ji Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ya Muhammad ya kai musulmi da kai imani da annai muhammadu salatu fi'il kafiri kada ku yadda ku biye makafirai kada ku yadda ku biye makafirai kada ku yadda ku yi koyi da su kada ku yadda su yi abu kawai kuna bi blindly bayan ga ƙur'anin nan ina fata an gane domin makirce makirce da zagon ƙasa yadda sai za a raba ka da imaninka a rika discouraging ɗinka a rika raba ka da imanin imaninka haka a yi amfani da rashi da talauci da takura da menene a rika tallata maka abu kawai ka ga kaje ma ra'ayin kafin ya ka ga kafiri ya ka abu musulmi ne mai tallata alhali na ruguza musulunci ne na ruguza musulunci ne tsara musulmi shine ke sanin condom e, e, idan dai a rika amfani da condom saboda gudun cuta mai a ce haramun ne zina a'a a rika amfani da condom saboda kariya saboda kaza saboda ƙayan cuta kaza kaza ta gaba ma a hana ba a'a an yadda a yi a maga kariya ga wani sa'i musulmai ne suke sallan wannan a kawo musu abun nan kayan promo suna rawa a motoci suna rawa suna abin nan suna tallata wani abu haka ta kama malam musulmi ko musulma wai saboda tunani irin na boko ya shige shi da shi ake gyaran ma musulunci wai ya fito ya tsaya tare da kafirai wannan abu is barbaric wannan tare wannan kaza kaza kaza ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba amma kamantan su kaga ya tsaya tare da kafirai ma malam sun haɗu kawai Allah ce fala tuti'il kafirina wajahiduhum Allah madaukakin sarki yace ku fuskance su ku yaƙe su jihadan kabiran jihadi mai girman gaske ko jihadi a nan ba wai asalin duk inda aka ce jihadi ana nufi da takwabi ba no ko da bindiga no akwai wannan amma ba shi ba ne kaɗai wato duk inda ƙofan da za su ƙullo muku su muku illa ko musulmi to a samu waɗansu su ma su kware a wannan fannin su toshe wannan fannin ai jihadi shine striving mutum ya yi ƙoƙari kan abu idan jaridu suka buɗe ta nan suke ci mana tuwo a ƙwarya ba a samu waɗansu musulmai su zamanto 'yan jarida su kafa kamfanonin jarida ɗan suka yi mana wani ɓatanci a jarida da masu menene mai da martani 'yan jaridunmu idan kafafen tv ne ko irin yaɗa labaru ne misali suka kafa suna wani ɓatanci to a samo martani kamar yadda da cnn cin karenta ta babbaka da ita da bbc to kaga da aka samu aljazira a larabawan nan to ina jin kwata-kwata dama kamar wanda ake kallon su a duniya ma yanzu irin aljazira za ka ga cnn da da su abin nan kusan sun dishe saboda har an gaji da su ma an gano kararrai da suke yadawa to wannan an yi jihadi na midiya da midiya kenan wannan ana kiran shi jihadi ana kiran shi jihadi in je sun yi karatun technology na ƙere-ƙere mu kuma yaranmu a zaune a samu enough yara a yi sentiri su zai su karanta su ma su taso da waɗansu abubuwa na fasaha to sai a ce masu teknoloji ne suke jihadi da 'yan teknoloji kaga wannan shi ma ana kiran shi jihadi sun je sun karanta wani abu na likitanci sun sami gynecology suna abin nan a samu musulmai su ma su karanta wannan fannin musulma ta duba ‘yar uwanta musulma ta duba ta ɗan uwa musulmi ya duba ɗan uwan shi a samu ƙwararru wa an samu jihadi an ci nasara a wannan fagen sai da takwabi sai da kayan faɗa ba shi ma in ya zo ɗin akwai waɗanda su ba za su fuskanci can amma ta duk sako da lungu da ƙofan da za a shigo musulunci nan a mana illa a samu mutanen da suka ƙware a wannan eh, fannin suna mai da martani wannan shine jihadi wannan shine jihadi lokacin Hassanu bin Sabit radiyallahu anhu shi mawaki ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Laraba sun kware da ba'a da ba'a da zagi da yin waƙe na ba'a na zaurance da menene suna abin nan zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hassanu bin Sabit sai ya maida musu martani a waƙe shirya da suka yi manzo Allah suka koko suka yi ɓatanci wa musulunci wanda Hassan bin Sabit ya mata za ka ga bai iya fitowa cikin jama'a saboda nashi in ya danna nashi to kaga wanda ya yi jihada jihadi a tawaki waka ya mai da martani da mizani da irin baitin da ya zo da shi waɗannan shi ne jihadi waɗannan su ne jihadi ko ina kar a samu an bar mu a baya Allah ubangiji mana muwafaka na'am وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وهو الذي مرج البحرين الله مدوكتين سركي shine yake tafiyar da ruwa guda biyu marajal baharaini shi ke tafiyar da ruwa wannan yana gangarawa wannan ma yana gangarawa suna tafiya tare haza azbun wannan ruwan kogin wanda ake iya sha ne mai daɗin sha wa hada min furatun wato mai daɗin sha yana malala yana gangara wa hada mil'un ujajun wannan kuma in ka ɗanɗani nashi ruwan sai ka samu kaman gishiri ne mai tsananin kyakkyace harci mai tsananin abun nan gishiri wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjuran Allah sai ya sanya wata bariya tsakaninsu shi a ƙasa fa guda ɗaya ne ga wannan kogin yana tafiya ga wancan kogi amma can ƙarƙashin ƙasa ba sa haɗuwa haka nan ma a saman ma da za ka ga ruwan inji Allah sai Allah ya sanya wani irin shamaki wata bariya tsakaninsu suna dangara tare amma ba sa haɗuwa inda wannan zai iga cikin wannan wannan iga cikin sai daga kowanne ya koma wajen shi ba sa haɗuwa ba sa an san. yanzu a misali nan ɓangaren ana tonon fetur tonon fetur crude oil rijiyar da take wajen za ka ji ruwanta yana ne za ka ji mai mai yana warin fetur ɗin yana warin fetur ɗin amma ga wannan ruwa ne da Allah ya halitta ya ajiye shi eh, gishiri gishiri wannan kuma mai daɗin sha ga su a waje ɗaya suna zaune amma a can kasan ba sa mixin su haɗu yanda in ka zo cikin wancan in ka ji gishir gishir wancan ya shiga sam sam domin ruwa suna haɗuwa a can ƙasa wani sa'i ko bohol za a tona in kusa da sokawe ne sai a ce maka ruwan zai haɗu ba ka ji yana wari ta can ƙasan sokawe yana naso ai shi ma wannan yana so su rika haɗuwa amma ga na tekun a ajiye mai daɗin sha wannan tekun shi kuma gishiri-gishiri ga su a haɗe a can ƙasan ba su haɗuwa suna mixin in ji Allah shi Allah shi ya sanya rabawa ya sanya wata katanga wanda ta raba su iko Allah ne ce kar su haɗu kawai to ba su haɗuwa wa hijiran mahjura Allah ya sanya wani hani babban hanin da yake hana su haɗuwa kawai wannan iko ne na Allah subhanahu wa ta'ala iko ne na Allah wa ta'ala da su suna taba juna amma ba sa shigan juna ina fata an gane ko za ka iya kwanciya da abokinka gado ɗaya bargo ɗaya ku kwanta ka ji wannan yana ihu yana azabtuwa ya ga wani abu ka ta da shi ka kuma da jikinka na taba nashi kai ba ka jin azabtuwan da yake yi din ba ka ji wataƙila kai a lokacin ma dariya ka zama mai kuɗi kake yi shi kuma yana ihu yana wani abu na abin na heka daga jikinku a haɗe amma ba ka jin nashi baya jin naka kowanne on his own shi san abin da yake gani Allah ubangiji ya rufa mana asiri wa huwa allazi ko Allah nan dai da yake cewa a bautata masa shine ya halitta bataran mutane min alma'i daga ruwa wa ja'alahu nasaban sannan ya sanya musu dangi dangi dangi kamar yadda na faɗa ɗazu wa sihran kuma ya sanya surkuntaka a tsakani shi ruwan ɗaya ne fa aka ɗiga na mani a mahaifan mace da ta fitta abin da aka haifan sai ka ga duk sun san juna wannan ya san matsayin wannan a wajena wannan matsayin baba ne a wajena wancan kwa baba ta ce wannan yayana ne wannan kanina ne wannan ƙanwa ta ce ta dalilin kwayar ruwan nan ɗaya sannan wancan kuma surika ta ce duk ta dalilin ruwan nan dai ake gane wancan surikar ka ce kaga ana wani sussunkuyawa idan aka gansu ba ba ina kwana alhali an tafi yar su ɗazu an hana ka abin da kaga ana su kukuyawa kamar mumini ta ƙi ma malam ana uku ba a bada abinci a haka za ka tarar to duk wani wannan ruwan Allah fi da wannan mu'ujiza ruwa kwaya ɗaya ka san matsayin wancan a wajenka ka san matsayin wancan wannan da wannan haramun ne aure tsakaninmu wancan da wancan haramun ne wannan wannan halal ne wannan wannan surika ta ce uwar mata ta ce yar mata ta ce kaza baban mata na ne wan mata na ne kawun mata na ne ko ta kaga an san da su kawai ta dalilin ruwa kwaya daya wannan ba ikon Allah bane subhanahu wata'ala wa kana rabbuka lalle ubangijinka ya kasance kadiran mai iko ne akan komai idan yake zai yi shi ruwa kwaya ya zuwa ɗaya ya fidda duk waɗannan ya fidda wannan sai ya fidda wannan sai ya fidda wannan ya sassa tsakanin mutane kamar saki wa ya abuduna amma wai duk da waɗannan misalan duk da waɗannan mu'ujizoji irin na Allah duk da irin waɗannan ayoyin Allah masu sa a yi tunani duk da haka fa kafirai sun bijiri sun ki kawai wa ya abuduna min lahi su dai sun zaɓi su bauta ma wani Allah nan duk su dai sun kafe duk da haka wa ya abuduna min lahi sun je suna bauta ma waɗan wani Allah ma la yanfa'uhum abin da baya amfanan ni ku duba abubuwan da nake lissafa muku in ji Allah wanda nake amfanan ku da su wanda kuke mora amma duk da haka kafiri ya ki ya ji ya wanda baya amfanan shi ɗin. ya abuduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wala yadurruhum kuma ba zai cutar da su ba domin yau gunkinka da za ka ɗau gatari ka je ka sassare shi ka ce ba zan sake bauta mai ba ba abin da zai same ka ba zai iya cutar da kai ba ko ya hana ka bacci ko ya hana ka abinci amma in ka taba Allah rabbul alamin ba na'am ya shiga uku kawai ya shiga uku haka nan bauta mai ba zai amfane ka ba ka daɗe ka daɗe ka daɗe ba wani amfani da zaka samu a jikin shi haƙura hakura mana a haƙura da wannan sana'ar mana ai ko shago ka buɗe malam ka zuba kaya ka ba ci gaba ba amfani babu koma. ya kamata ka rufe ka canza wani layi ka canza wata sana'a ya kamata duk inda ka ɗan fare ai a ce akwai wani amfani da kake samu shi yasa ka manne ma wannan abun amma gunki mutum ya manne masa shekara talatin ba bai taɓa cewa a'a ba bai taɓa cewa in mm, ba bai taɓa miƙawa ba kai ne ma kake mai hidima ka goge shi in yayi ƙura ka share wajen shi ka yi menene ka juya shi nan abin nan in ana ruwan sama ka ɗauke shi maka ce zai jiki haka za ka gani an yi wani flot a india na ga uh, ruwan da aka yi ambaliya ya shiga gidaje ko yana ɗaukan na naji allah yana yanda ake tattaro kaya a tsira ko ya ɗauko nashi a ka to akwai waɗansu family da ina jin aka yi aka samu casualties wanda suka mutu da yawa sun tattaro su suka tara su a mota suna faffasa su suna zubarwa suka ce ba su amfane su ba ya za a duk yan uwansu suka mutu haka a floating ba abin da suka tafuka to waɗannan Allah ya nufe shi da siriya ne yayi haka amma yanda kake gudu da kaya ka ɗauki yara haka shi ma guncin aka riƙe shi ana gudu da shi Allah ubangiji ya rufa mana asiri wallahi imanin nan haske ne na Allah imanin nan rabo ne na Allah shi ke bawa shi ga wanda ya so wanda aka bashi kuma ya kamata ya gode ya yi appreciating ya nuna wa Allah lallai Allah ya zaɓe shi cikin alkhairi ko ba haka ba na sha faɗa wannan yanzu ya ku tashi a anguwa ɗaya da da ake zamantacewa anguwa ɗaya kuna yara kuna wasan ƙasa tun kuna shekara biyu ku shiga nuziri ku tafi primary school ku menene kuna wasa eh kun girma kun girma kun girma ka gano a wannan fa baya sallah wannan fa ba musulmi bane wannan kafiri ne ni musulmin ah to waye wannan rabon ne kun ta sai tare fa amma sai da aka girma ka gano wannan gashi ga inda yake kai ga inda take waye wannan kyauta waye wannan rabon Allah ne ka gode masa ka gode masa Allah ubangiji ya zatar da mu وهو الذي خلق ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا kafiri lallai ya kasance wato mai ta'annuti ne mai kafurci ne mai girman kai ne mai tsaurin kai ne ga ubangijin duk yadda Allah ya kwaɗe shi ya juyo shi nan ya juyo shi nan ya karkato da shi nan amma kana ala rabbihi zahira yana nan a mai girman kai da nuna tsaurin kai ga ubangiji shi dai fa sai ya tace gaskiya shi dai fa ba za a yi musulunci nan ba shi dai fa ba zai bi Allah nan ba kullun sai dai ya zama to shine a sama mai tace ayoyin Allah haka kafiri ya zaɓan makansa saboda ka ya Muhammadu yanda za ka mu'amalance su ka mu'amalance su kamar haka na'am وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أفعل أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا ya muhammad naka tun da sun kirje sun kafe su ba za su yi musuluncin nan ba karka tilasta ma kowa naka ka isar kawai ka isar da saƙo. wa ma'arsal naka ba mu aike ka baya muhammadu ka zamanto mai kirsatawa mai tilastawa mutane dole sai sun yi musuluncin nan no illa mubashiran naka ka zo ka yi musu albishir ba wanda ya aikata aiki mai kyau ya karɓi musuluncin nan ya yi imani da Allah ya bi abin da na zo da shi ga sakamakon shi ya zauna lafiya a duniya gobe kiyama ga sakamakonsa aljanna ne jannatu adinin ne kaza kaza naka kayi albishir wa naziran yi wa masu kuma aikata munanan ayyuka gargadi da irin abin da zai biyo baya a nan duniya da kuma gobe kiyama abin da zai same su kai dai naka kawai kayi delivery karka tirsa sama kowa la ikraha fi din babu tilasta addini qad bayyana rushdu min al mun bayyana gaskiya mun bayyana bata yanda take kamar yafur bi taguti wanda ya kafurce ma gumaka wa yu'min billahi yayi imani da Allah faqad saka bil urwati al ya yayi rigo da igiya mai karfin gaske wanda ba inda zai zame in ya rike ta sai cikin aljanna kawai kaga abin da musulunci faɗa ba tilastawa musulunci ya ba mutane su wato freedom kafuri ba ka tilasta masa idan ka zo wa'azi ya ce ne ba na son musulunci nan ga addini na Allah ya ce kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ku je ku ina ku ba zan bauta wa naku ba wala antum abiduna ma abudu ni ma na san ba za ku bina ba to ni ba zan bina ku ba kowa ya je ya yi nashi lakum dinu ko wali ya Allah ce kar a fa, kar a tilasta kowa ya je ya yi nashi amma na ku ku isar inda ake samu rigima addini shine ya ce ba zai yi naku ba ku ce to tunda ba za ka yi nama kuma ku yi naku ya ce namu za mu yi kuma nakun da kuka zaɓa ba za ku yi ba shi ma mun hana to kaga ai inda rashin adalci ke tasowa kamar yadda aka yi shari'a din nan shari'an nan na musulunci ne qur'ani ne mu bude ko ma ku bude naku ku yi yanda aka saukar ku yi mu za mu yi namu a'a ba za mu yi namu ba kuma ba za ku yi nakun ba shine matsala inda ake samu kenan shine matsala amma mu in za a bi babu wanda kai musulunci zaman lafiya la ikraha laki kar ku tilasta mu kar ku wahalar da kanku fitar da sako kawai wanda Allah ya nufe shi da shirya saƙon zai shiga kunnen shi in ji Allah wanda Allah bai nufe shi ba shi kenan sai na su ku yi naku kawai amma matsalan zan yi nawan ba zan yi naku ba mu za mu yi namu shi ma naku ba ku isa ba shi ne ita renin ke zuwa kenan ya wuce misali Allah ubangiji ya rufa mana asiri a ce to ma muhammad kawai kai na ka bar kunan nan kawai kai dai kai ta wa'azi kai ta isarwa kun kuma ka gaya musu in kana wa'azinka ka ce ma as'alukum alaihi min ajrin ni ba na bukatan kuɗin kowa musulunci in ka zo musulunta sai ka biya sai ka biya wani zo ka mana wa'azi mana nawa za ku biya ni in wa'azin ba a je da awawai sai sun biya ka zo ka musu Allah ce kada ka karɓi kobon kowa kada ka sa lata ta muddanna ainaika ila ma na bihi azwajan zaharatal hayatid dunya ka daina sa idon ka ya Muhammad akan abin hannunsu a musu wa'azi kawai ka tafi sakamakon wa'azinka da ladan wa'azinka yana ga wanda ya sa kaɗin kai shine Allah ina fata an gane ko to idan kana wa'azi kana tara kuɗin mutane ka sa aljo gobe a yi wa'azi ka tara da ka zo ya ka ga mai neman kuɗi nan ya zo ya ka ga an tafi kawai tunda ba kalman Allah za a ji ba to kada ka karɓi kowa kuɗin kowa ka ce musu ma as'alukum alaihi min ajri ba na buƙatan kwabon wani ko wani ya biya ni ladan wannan wa'azin da nake illa man sha Allah sai dai wanda Allah ya so an yattakhidha ila rabbihi sabila wanda Allah ya nufa ya riƙi hanyar tsira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala nan kan in ka musulunta to za ka ba da zakka in nan kan za ka ba da zakka in shekara kai in kana da dukiya in ka ma a karɓe ta a yi freezing a ka sai an cire in ka ma a yaƙe ka ka ba da zakka domin yana ɗaya daga cikin tila dole abin eh, ginshiƙan musulunci guda biyar kaga nan dole a bayan wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamutu kuma ka dogara kullun dogaranka ya zamanto ga Allah nan rayayyen da baya mutuwa wa sabbih bihamdihi in ka gama wa'azinka ka gama da'awanka ka dawo gida ka riƙa tasbihi subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar ya zamanto wannan personal wuridinka ne a gida kana ganawa da Allah subhanahu ta'ala kana tsarkake Allah kana ƙara wa kanka lada ga ladan da a ga ladan koyarwa can ga ladan ka za yanzu ka dawo gida to kuma ka yi wani tsakaninka da ubangijinka wani ayyuka na ɓoye kenan wa kafa bi zunubi ibadihi khabiran Allah ya ishi shaida wajen ba da labarin irin zunuban da bayinsa suke takawa ina fata an gane ko wannan shine abin da ya saukaka a yau da yardan Allah subhanahu ta'ala Allah ya datar da mu ya mana muwafaka ya karba mana Allahumma amin yau takardun suna da yawa a takardu wajen biyar a hannuna ta farko tana ce assalamu alaikum Allah ya ƙara malam lafiya da nisan kwana amin akwai yar uwarmu mai suna hajiya amina yar kimanin shekara saba'in da biyar ta ɓata kusan sati ɗaya kenan ta sadakan dubu ɗaya da ɗari biyar a taimaka a mana addu'a Allah ya dawo mana da ita cikin ƙoshin lafiya mun gode Allah umarji ya bayyana ta cikin aminci Allah bayyana ta cikin lafiya ina jin ɗan shekara saba'in da biyar ai ko ‘yan kos ba sa kula waɗanda na? Allah wani ya bayyana ta Allah ya bayyana ta Allah ba da haƙurin rashin ta a waɗannan kwanaki. kuma Allah wani ya sa ka fara ne duk kufa koma wajen addu'a kai da ƴan uwa musulmi duka tsaya insha Allah takarda eh, ta biyu tana cewa assalamu alaikum bayan gaisuwa da fatan alkhairi ga sadakan dubu biyar dan Allah malam ina son a saka cikin addu'a Allah ya jarabce ni a cikin wannan shekarar 2025 din nan a business ina kala-kala yanzu ina ƙoƙarin fara wasu wato harkokin kasuwanci ne don Allah malam da ɗan uwa su saka ni a addu'a Allah ya albarkaci nemana Allah wani ya yi albarka malam Allah ya albarka ita jarabawa sunnar sunna ce ta Allah duk wanda yake business akwai inda ake samun yakan faɗi kuma wani sa'i ya taso duk mai kiwo wani sa'i yakan yi asaran kajin shi ya zuba dubu ɗaya ka ga ɗari takwas sun mutu ɗari biyu sun taso sai ka gaba su biya kuɗin abincin kajin ma ba duk wannan an san shi daga Allah ne subhanahu wataala duk lokacin da Allah ya jarrabi mutum ana sai ya mai da shi daga Allah ɗin yadda kai kuma haƙurin da kake da mai da al'amari zuwa ga Allah shi ya sa Allah kuma sai ya sake buɗa masa ta'awa ne ya gano daga gare ni ne gashi na mayar masa da mafi alkhairi harkan da ka kama Allah mata albarka da duk wanda suka shiga irin wannan yanayin da kuma duk waɗanda suke nasu kasuwancin da masu tunanin kafawa Allah yi wa duk inda musulmi zai ɗora hannun shi albarka Allah Ubangiji ya kare shi daga asara sai dai Allah kai jarrabawa Allah kuma ya sa a shi jarrabawa takarda ta uku tana cewa Allah ƙara malam lafiya da kuma jikan iyayenmu baki ɗaya malam ina cikin wani hali da nake buƙatar ‘yan uwa musulmi su taya ni da addu'a Allah ya saka da alkhairi Allahumma amin Allah biya maka buƙatar in kuma damuwa ce Allah ya yaye ta kuma Allah sa ka fara ne da abin da kake ciki malam tambaya ta biyu ita ce malam mata suna da daman yin itikafi kuma me halarcinsa a musulunci in akwai akwai masallacinsu da ɓangaren su yana da dama suna da dama su ga Allah sallallahu alaihi wasallam yana itikafi a goman ƙarshe kuma yana tada matansa matukan wajen su illatacce ne wuraren ibadar su menene za su yi itikafin su babu komai a makka da madina san bangaren su suna itikafi suna itikafi amma ta zaman tobe da izinin mijinta da menene duka abu ne na nafila domin ko azumin nafila an ce mace kada ta yi in mijinta na nan sai ta nemi izini Bi dokokin sanya hijabi da natsuwa da duk abin da aka hana mace ta hannu daga gare shi sai tambaya ta gaba tana ci asalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya amin idan ina bin sallar jam'i wanda ake karatu a bayyane zan iya yin addu'a a ɓoye ko ko shiru zan yi wannan ta yi wata bidi'a idan ana karatu a bayyane shiru za ta yi wai za ƙuri alƙur'anu fasani olahu wa an fitu la’allakun kuma hamun duk lokacin da ake karanta ƙur'ani shiru ake yi a saurara a ji bayan da za a ce kuma kana waɗansu addu'o'i jisan kuma kana sauraron ayoyin ƙur'ani da ma'anansu da abin da suke kira domin in kana fahimtar ma'anan ayoyin to za ka gama malam jikinka yana raura don kana ka san ma'anan ka san nan hani kaza an hana kaza nan ayi umarni kaza nan sakamako ne na irin aiki kaza kaza Allah yake bayyanawa da haka shiru ake yi malam ma ja'alallahu rajulin in ne fi jawfi Allah bai sa mutum zukata biyu ba nan yana addu'a nan kuma yana sauraron Qur'ani yiwa, shiru ake yi in aka je sujada sai ka yi addu'an sosai nan ne mahallin sujada nan ne mahallin addu'a sujada takarda ta ƙarshe na ji tana ce assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh ina yi wa malam fatan alkhairi da fatan Allah saka da aljannan firdausi amin tambaya malam na kasance limamin tarawihi a masallacin anguwa kuma ina jan sallah har zuwa wusiri to kuma sai ya zama ina zuwa nan almanar yin sallan tahajju to idan aka zo yin witiri sai in zauna saboda sharaɗin yin witiri ko ɗaya a dare witiri dama ɗaya ake yi to kuma sai na ga kamar na yi amfani da kitabun ra'asi ya yi aiki da ka yawwa kitabun ra'asi ba menene ba dare da yauke ba tare da tuntukan masu ilimi a kai ba don haka nan ya zan yi idan mutum ya san zai yi sallah a wani go kuma ya tashi a dare to na farkon kar ya yi wuce idan kai ne kake musu tarawihin har witiri to idan ka musu tarawihi aka zo ya faɗi ta witirin kai ka ce ma wani ya zo ya musu kai ka ce ma wani ya zo ya musu don ba za ka rasa na'ibi ba idan ya musu kai ka fita abinka ka zo nan to nan ana witiri sai kai witirinka a nan ana son witiri ya zama to da shi ake rufe sallolin dare gaba ɗaya wannan haka ya dace ka yi a kalla. da fatan Allah bin ya sa a dace na gode kallahu khairan da sadakan dubu ɗanan a zuwa ga masallaci Allah ya bama iyayenmu aljannan firdausi Allahumma amin da mu ma kalla. ya ba iyayenmu ya haɗa mu da su a ciki Allah ubin ya sa mu dace Allah ƙara rayuwa albarka wannan shine karshen karatun mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk